Haka take studio Kalangu kuke saurare daga nan birnin mai mamma adani dauke da labarin da farko ga muhimman kanin nasu. An kaddamar da kamfan shashawar COVID-19 a ranar jiya a Nijar Prime Minister da kansa ya kaddamar da kamfan tare da karbar allurarsa za ku je karin bayani ta bakinsa. Sabon shugaban kasar Nijar Bazum muhammadu ya hira da RFI da France 24 inda ya taɓa maganar tsaro za ku ji karin bayani. a filin filinmu na musamman kuma eh, za mu je da ku a gaya inda eh, za ku ji labarin amida mai guwa mace guda eh, da ke sana'ar ɗaukar hoto a birnin na gaya. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya kamfanin allurar covid-19 an kaddamar da shi a ranar jiya a yamai a ƙarƙashin jagorancin prime minister birjira fini wannan zangon farko na shashawar ya shafi jami'an kiwon lafiya mutane masu fiye da shekaru 60 jami'an tsaro bakin haure 'yan gudun hijira da kuma masu rashin lafiya sosai birjira fini ya kira ga al'ummar nijar da su zo su wannan allura a cikin rahoton abokan aikinmu na tele sahel. Ya kamata jama'a kowa ya yarda illar wannan cutar. Wannan allurar shaushawa shine yake iya kare mu daga wannan annoba. Don haka ina kira ga dukkan 'yan ƙasar Nijar da ma waɗanda ba 'yan Nijar ba suke zaune a nan Nijar da su yi ƙoƙari da zarar aka samar da isasshen allurar shaushawa kowa ya yi ƙoƙari a yi masa shaushawar. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci ga lafiyar mu, Wannan shine kiran da nake wa al'ummar. toute connaissance de cause. Fasarar Muntari Muhammadu daga ranar 15 zuwa 21 ga watan Maris ɗin shekara ta 2021 asibitin Maraɗi ta karɓi masu fama da cutar ɗan sankara goma sha uku da kuma masu fama da cutar dusa su takwas a cewar Musa Ɗanladi jami'in asibitin lokacin zafi ne da ya fara sannu a hankali ya kasance lokaci na yaɗuwar cututtukan biyu a cikin rahoton Muhammad Mamman. Lundi Litinin goma sha biyar ga wata zuwa Lahadi 21 ga wata mun samu mutane goma sha uku da suka kamu da cutar sankarau. Abin da ya shafi cutar sankarau kawai allurar shaushawa ce ya kamata jama'a su yi a gidajen asibitoci su rika kai yaransu lokaci zuwa lokaci ana musu shaushawa. Da zaran suka yi la'akari da alamun cutar sankarau wanda akwai masassara da zafin jiki da sauransu to a yi kokarin gaggauta kai yaro a gida da likita ka a tsaya abin ya yi kamari saboda cutar sankarau tana iya kawo illa ga yaro tana iya taba masa kwakwalwa ya zama kurma da dai sauransu abin da ya shafi cutar dusa mun samu takwas da suka kamu da cutar Janyewar rabin sojojin Faransa idan har bangaren kula da sararin samaniya yana nan to ba zai kawo tasiri ba daga aikin kawar da ta'addanci ba da kuma karfin soja in ji Bazu Muhammad sabon shugaban kasar Nijar a wata hirarsa da ARP da France 24. Yar janyewar da kasar Faransa za ta yi tunda za su barin kayan aikin daga na sojojin lema kenan janyewar ba za ta haddasa wani babban tasiri ba ga ga tafiyar yanayin da kuma karfin dagar kusan ita rundunar sojojin faransa ai bata da sa hannu ga fafutukar da ake yi gaba da gaba da 'yan jihadis. tsarin ayyukan kamar yadda ake gudanar da shi shine na ganin kar a samu yawaitar rashin rayuka hakan ya zama darasi ga sojojin faransa don haka ko wani adadin sojoji nasu an janye shi hakan ba zai yi wani tasiri ba ga halin dagar da ake da ke da mahimmanci gare mu shine samun kasancewar sojojin leman na faransa a gani na za su kasance gandagari ne duk yadda adadin sojojin faransa yake girke a dalilin wannan aikin Fassarar Gungu Muhammad Dantani, jami'an tsaro na jandarma na tawa sun kama wasu tarin makamai da harsasai a yin wani samami a ranar 27 ga watan Maris a da ya gabata a rugar Bandiko Edde mai tazarar kilomita 7 daga arewa maso gabashin Kawu. a cewar jaridar air info bisa ta na intanet a ranar 29 ga watan maris an kama mutane biyar tare da bindigogi kira akaran set guda goma da motoci kira toyota guda biyu da salula guda tara daga ciki akwai curaya guda da kuma tarin kuɗi na sefa 230 da kayayyaki hama da takardu a cewar wannan majiya a cikin wani jawabi a ranar jiya a nan ya mai kan shafukan sada zumunta muhammad usman usman dan takara na adawa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2021 ya shigar da wata kara zuwa kotun koli domin da ta sake duba korafe-korafen da ya gabatar mata a game da zaben zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairun da ya gabata ga dai ƙarin bayani Na sanya ƙorafin jan hankali don ganin an sake nazarta wasu kurakuran kuskure da wasu tsallake-tsallaken da aka yi uru ga taka doka bisa ga 'yancin kariya da 'yancin ɗan adam don ganin an baiwa mambobin kotun kundin milki na su faɗi abin da 'yancin doka ya zayyana domin tallafa ma wannan ƙorafin da na kai kwamitin jagoranci da ya haɗa ƙawancen kaf 2021 acc frc da abokan goyon baya da suka taru ranar lahadi 28 ga watan maris a zaman taron su na musamman kawancen ya ƙara jaddada mai da himma ga kare cin nasarar kawo canji da kuma tsayawa gwiwa da gwiwa da al'ummar ƙasa domin kassara satar zaɓe da aka shirya ga sakamakon ƙuri'un 'yan ƙasa. Programme contre le suffrage de nos compatriotes. Fassarar Gungu Muhammad Dantani. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya OEM ta shirya a ranar nan a nan birnin Yame wani horo kan alaƙa tsakanin bakin haure muhalli da sauyin yanayi a Nijar. Soli Amadu sakataren dindindin na tsarin tattaunawa kan matsalar bakin haure a ma'aikatar cikin gida ya yi wa Asumana Shina ƙarin haske kan yanayin bakin haure a Nijar. Dangance da tafiya bakuncin haure ga 'yan Nijar kawai sun fi tafiya kurmi ne da kasashen larabawa. Ƙasa da mutum ɗaya cikin ɗari ne suke zuwa ƙasa da mutum ɗaya cikin ɗari ne suke tafiya bakuncin haure zuwa ƙasashen turai. Idan aka misalta da waɗansu ƙasashe, amma Nijar dai ta kasance waje ne na hucewar jama'a da suke tafiya bakuncin haure a turai kamar Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo da Ghana. Canjin yanayi yana da nasaba da tafiyar bakin hauren akwai batun mahalli da kuma tattalin arziki idan aka ɗauki misali jihar tilabiri akwai waɗanda suke kwararowa suna tururuwa zuwa birane domin neman halalinsu idan aka ɗauki wanda suke tafiya kurmi suna dawowa da zarar lokacin damuna ya zo wanda wannan tsari yake nuni da cewa akwai alaƙa sosai Fassarar Mutari Muhammadu a makon da ya gabata a cikin tsarin bikin makon startup a nan yamai kamfanonin Nijar da na shiyar sun gudanar da taruka tare da taron karama juna sani. Halidu Nuhu mataimakin shugabar da ta shirya wannan haduwa ya yi tsokaci kan muradun da ake son cimma a cikin rahoton Olivier Asgubavi. le weekend des startups. Makon startup na da manufar wayar da kan matasa da su kirkiro su da kansu kuma makasudan game da wannan biki su ne na wayar da kan matasa sosai da nuna musu hanyoyi da hukumomin da ya kamata su je wajen su domin su samu rakiya ra'ayoyi domin sauya tunanin su zuwa wani kamfani. Muna fatan matasa su yi hankali domin gaskiya su kirkiro da kansu. Mun samu baki da suka fito daga waga da yankin Tilabiri da wata ta dusa kuma. Uh, A ranar Asabar ɗin da ta gabata a Stadium Municipal da ke nan birnin mai aka kawo ƙarshen wata ƙaramar gasar ƙwallon kwando ta kwanaki uku a ƙarƙashin ƙungiyar ONG Hops for Kids ta da haɗin gwiwar ofishin jakadancin Amurka da ke Nijar da ƙungiyar ƙwallon kwando ta yankin Yamai. Yara kusan sattin ne na yankin Yamai suka halarci wannan domin ƙara su kan wannan wasa. a Asumana Salufu wakilin Hops eh, for Kids a Nijar a cikin rahoton Michel Deji. Don baiwa matasa masu tasowa ne su ƙara ƙwarewa a harkar wasan ƙwallon kwando. Tsawon kwanaki uku mun samu yin ayyuka da safe da kuma da maraice. Mun samu matasa kusan 60 masu shekaru 8 zuwa 13 da suka amfana da wannan haɗuwa. Ina ƙara tunatar da cewa akwai waɗanda sun saba da buga wasan ƙwallon kwando su ne suka amfana wajen wannan horon. Kuma mun yanke shawarar dafawa musu tsawon tsawon shekara. A duka lokacin da aka samu wata wasa za baiwa matasan su zo. Muna da jerin sunayensu. Mun ba su takardar shaidar halartar horon. Da zaran akwai bukata za mu kira su. Wannan shine gurin mu, wannan shine manufar horon. yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa to sai mu karkare da wannan rahoto na musamman Amina mai guwa mace ce mai shekaru 43 da haihuwa tana sana'ar ɗaukar hoto aikin da take yi a Gaya yau da kusan shekaru takwas tare da mijinta. Tana da 'ya'ya shida Amina mai guwa ita ce mace guda da ke wannan sana'a a yankin Daddi. Fadel Alu ya haɗa mana wannan rahoto. Mai gidanta ne ya koya mata fusa'ar ɗaukar hoto, Amina mai guwa mai ɗan tsayi, tana ɗaya daga cikin ƙalilan matan masu sana'ar ɗaukar foto a yankin Dandawa, kuma domin ta samu kyaukyawar aiwatawar sana'ar tata. Amina ba ta dogara kaɗai ba ga ilmantarwar da mijinta ya bata, ta je a yame domin ɗaukar horosuwa da samun ƙarin ƙwaraya. Da aure na na samu wanga aikin, na samu iya shida a shekarar dubu biyu. Ya ni wanga aiki, yana gwada mini yadda ake yi. Na je wajen horo, nyame, na samu diplom ina. Wajen horon, maza ɗari biyu ne, ni kaɗai ce mace a cikin su. Idan sun ɗauki hoto in ɗauki hoto, idan sun yi bidiyo ni ma sai in yi bidiyo. Domin gudanar da aikin ma'auratan sun shirya kansu don tafiyar da sana'ar a shagon ɗaukar hoton da suka girka da kuma mutunta wasu sharuɗan al'ada. Haka dai bube mai guwa mijin mata matar mai ɗaukar hoto ya bayyana. Aikin ta yana gai. ni na ba da ƙarfi ta yi. In mun samu aiki inda ya kamata namiji ya tai ni ga zuwa, inda ya kamata mace ta tahi ita ga zuwa. Akwai wasu gidaje na kubli da ba a shiga ita ke zuwa. Amina kowace sahiya take zuwa shagon ɗaukar hoton kuma tana kulawa da ayyukan yau da kullum. Cikin wannan sashen da maza suka mamaye, matar mai ɗaukar hoto bata kare ba da sa idan da ake mata akan wannan sana'a. jama'ar. Ina ɗaukan foto, ina yin bidiyo, kart in biki da aure, da fotunan 'yan takara da ake liƙawa. Idan biki ne, ina yi maka album na fotuna da kuma kaset. Ko ɗaya ban taɓa jin aikin ga yayi raina ba. Ko na je wajen taron biki na Fatiya ina ɗaukan fotuna, kuma ko cikin 'yan uwana mata ina jin daɗin zama cikin su. A tare su biyu kuma da albarkacin ɗaukar hoton ma'auratan na ɗaukar ɗawainiyar ilmantarwar 'ya'yansu kuma suna samun biyan bukatunsu. Kuɗinmu a waje ɗaya yake muna biya makarantar yaranmu idan kuma na da wani muradi kowa yana biya bukatar shi a yanzu dai alhamdulillah mu duka suna taya makaranta yara na manya biyu ma suna da baki insu suna ci gaba da taya makaranta kuma suna samun biyan bukata duk da yanayin gasar da ke akwai a fannin wannan aikin a gaya amina mai guwa ɗaya daga cikin mata kadilan da ke wannan sana'ar ta ɗaukar hoto ta ɗora girkinta a cikin takwarorin sana'ar To a gaida gungu Muhammad Dantani da Farida Mamman ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.